Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rido amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niyya haka kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum mu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa an yaye ɗaliban farko a makarantar koyon tukin jiragen sama na yaki a Najeriya. Sai kuma Usman Ahmed kabara zai shigo da shirinsa na nakasa ba kasawa ba. Daga nan mu kawo muku labarun da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa ya yi hasashen akwai yiwuwar Koriya ta Arewa za ta dakatar da shirinta na nukiliya. Trump ya ce daraktan hukumar leƙen asiri ta CIA Mike Pompeo ya ce sun fahimci juna tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wata gadawar da suka yi ta sirri a Pyongyang. sai dai ya yi gargaɗin cewa idan bai samu yadda yake so a tattaunawarsa da shugaba kim ba a shirye yake ya janye kawai prime minister japan shinzo abe da yake ziyarar trump a gidansa a jihar florida ya yaba wa shugaban a shekaran jiya talata akan amincewarsa ya gana da kim a wani taron koli ya ce wannan mataki ne na karfin hali bayan an shafe shekaru goma sha shida da aka da samun raguwar malaria ainun cutar ta sake kunno kai a duniya kuma masana sun yi kashedi cewa sai an ƙara ƙaimi wurin ɗaukar matakin dakile cutar in ba haka ba nasarori da aka samu a baya za su je a banza wakilin muryan amurka henry redwell shine ya aiko da wannan rahoto daga taron koli a birnin london inda aka kira wakilai da suke halartar taron su karfafa ba da tallafi ga shirye-shiryen yaƙi da malaria a duniya a shekara ta 2016 al'amarin ya canja an ba da rahoton cewa sama da mutane miliyan 216 suka kamu da zazzabin cizon sauro a ƙasashe 90 an samu ƙarin mutane miliyan 5 a kan shekarar ta 2015 hamshakin attajirin nan bill gates wanda ya taimaka ainihin wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro ya faɗa wa mahalartan taron kolin cewa idan wato ba a ƙirƙiro da sabbin hanyoyi ko dabaru ba ba za a sake komawa baya idan ba mu ci gaba da ƙara kaimi kamar yadda muke yi a yau ba malaria za ta dawo kuma za ta kashe ƙananan yara sama da miliyan guda a shekara saboda magungunan cutar da maganin sauro ba su iya kashe saurin kuma da ƙwayar cutar an yi kiyasin cewa malaria tana yi wa tattalin arzikin nahiyar afirka illa ta dala biliyan goma sha biyu duk shekara kuma tana laƙume kashe arba'in cikin ɗari na kasafin kuɗin harkokin kiwon lafiya a kowace ƙasa a cikin nahiyar kananan yara da mata masu juna biyu ne suke cutar tafi addabansu ko kuma take musu illa sosai gwamnatin kasar cuba ta ce mataimakin shugaban kasa na farko miguel diaz canal shi kadai ne dan takara na shugaban kasa da aka gabatar da shi matakin da ya tabbatar da zai zama shugaban kasar ta kwaminisanci na farko da ba shi da nasaba da iyalan castro da suka kwashe kusan shekaru 60 suna mulkin kasar gabatar da mataimakin shugaban kasar za ta buƙaci amincewar majalisar kasar wacce take da tarihin amincewa da duk waɗanda aka gabatar mata da su mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka heather newell ta ce sauya mulkin kasar al'amari ne da gwamnatin trump ke nuna damuwa a kai saboda ba a bi ba gudanar da shi bisa tsarin demokuraɗiyya ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc zimbabwe ta cima wata babban nasara bayan mulkin mugabe a jiya laraba inda ta yi bikin ranar samun 'yancin kai na farko ba tare da tsohon shugaban kasar ba a cewar rahoton wakilin muryar amurka sebastian mofo daga birnin harari shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya shiga ofishi ne a cikin watan nuwamban bara biyo bayan murabus da daɗaɗɗen shugaban kasar wanda ya kwaci ya karban ma ƙasar 'yancin kai a cikin wani matsin lamba da sojojin ƙasar suka masa a jawabinsa na jiya laraba shugaban kasar ya yi alkawarin yin wasu sauye-sauye da za su janyo 'yan kasar waje masu zuba jari su dawo kasar zimbabwe tana shirin tunkarin wani muhimmin zaɓe a faɗin ƙasar a can cikin wannan shekara minangagwa ya kuma yi wani sauyi a cikin tsarin mulkin Mugabe inda ya gayyaci masu sa ido daga kasashen yammacin duniya su zo su kula da zaben. Shugaban ya kira a jiya laraba cewa a yi amfani da tattaunawar siyasa wurin warware rashin fahimta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu buɗe rahoton da ya yi ɗaliban makarantar tukin jiragen sama na yaƙi da aka yi a najeriya ga hassan mai na kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton our brothers from Liberia who have come to grace this occasion. You are all indeed highly welcome. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar. yayin da ke marabtar tawagar kasar liberia lokacin bikin yaye wasu mayakan jiragen yaƙi na rundunonin sojin saman najeriya da liberia ya ce wannan karni na 21 ana fama da tashin hankali da galibi neman iko irin na siyasa ke janyo shi kuma ko da baya ga haka ta'addanci da tsigeranci su ma na ci gaba da samun gindin zama tun bayan yakin cacar baki a duniya rundunar sojin saman najeriya na ci gaba da taka rawa a ciki da wajen najeriya a yanzu haka tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro muna can muna rugurguza 'yan boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya da yake mai da jawabi Ministan tsaron Liberia, Major General Daniel Zankai, ya tuno irin rawar da Najeriya ta taka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasarsa. During the heart of our civil war Lokacin yakin basasa a mu na tuno irin sadaukarwa da Najeriya ta yi mana. Ni kai na amfana daga kwamandojin sojin Najeriya lokacin da nake rike da babban hafsan hafsoshin sojojin Liberia. Muna godiya saboda tallafin da aka yi mana. A yau bayan shekaru goma sha biyar da janyewar dakarun samar da zaman lafiya a Liberia. Mu ma yanzu mun aike da sojojinmu zuwa kasar Mali don shiga tsakani. From the international peacekeeping that we have our troops in Mali today. Kaftin Abdulkarim Nuhu shine shugaban makarantar koyar da tukin jiragen sama ta kasa da kasa da ke Ilorin da waɗannan sojoji suka kammala karatu a cikin ta. Aƙalla da gaya maka mu ne makaranta guda ko ta gwamnati ko ta private a duk Afirka wacce take da sojojin kasar suna training wani irin training koyarwa ko suna neman wani ilimi na da tukin jirgi a waje guda kuma mu ne makaranta ta farko a afirka muke da tukin jirgin mai sauka angulu da kuma mai taci da fukesh ai abin alfahari ne ga ga najeriya da kuma mu wannan dai shine karo na farko da rundunar sojan saman liberia ta samu matuƙa jiragen yaƙi da najeriya ta horar da su hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Ga masu adawa sai bari zo sun shawa cikin dawa filin daga, mamman sani karkashe fagen daga. Ina soja kamanni, mai da ni mata. sai cikin dawa filin daga. To a gaida Hassan Maina Kaina kuma kafin mu ci gaba ga wannan faifai da ke bisa inji yanzu a shakata da shi. mashallah To a gaida baban gida na gidan masu jauje garin Kwantakura har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. sauraro assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara a cikin shirin na kasa ba kasawa ba idan ba a manta ba shirin na kasa ba kasawa ba shiri ne da yake kawo muku mutane daban-daban da suka tsallake abubuwa daban-daban a cikin rayuwa musamman mutanen da suke da bukata ta musamman a jikin su shin yaya muke kallon su yaya al'umma suke kallon su yaya su kansu suke kallon kansu wannan ce ta sa muke kawo muku mutane daban-daban to yanzu haka ma muna tare da wata baiwar Allah da muka zakulo daga kanan dabo a Najeriya assalamu alaikum wa alaikum assalam kake magana a cikin shirin namu? Sunana Aisha Muhammad Adam. Wace ce Aisha ta takaice? Aisha yarinya ce a hmm. Kano hmm. mai son ɗaukar hotuna. Nisa kike son ɗaukar hotuna da bidiyo? Ina ƙarama na fara har eh. ina da kamera da komai da na fara so digital camera din mm. ina ne. Eh, abin da kike sha'awa. Wace irin bukata ta musamman ce a jikin ki wanda ya sa muka ce bari mu nemo ki saboda mu tattauna da ke mu je wani irin kalubale ne a rayuwa game da haka. To tun da aka haife ni an haife ni da wanda sun suna abun ba amma eh. dai irin hannuna daban yake da na sauran mutane. Mm. za a ce ya ɗan lankwashe kaɗan so ba straight ba ne sai kuma mhm. ƙafafuwa na ma ina tattara ta gaban ƙafa ta haka ba kamar dai sauran mutane ba. to da aka haife ki kamar misali wurin iyayenki yaya iyayenki suka karbi zuwanki wurin su duniya. da suka iri ɗin kamar tsara yansu ba su wani nuna mun bambanci ba haka mm. kuma ba su nuna mun yana da wannan wadda zan iya yin wannan ba ko saboda Allah yadda halice ni mm. ba zan iya wannan wayansu abubuwa ba zan iya wayansu kaɗai. Da mm. sun dai ina kaman kowa dai kaman dai ku nawa ne a gidanku ku nawa ne yaran mu sha biyu ku sha biyu wurin babanku eh to ke ta nawa ce a cikin su a ni ke eh, ta nawa ta shida ta oh, ta karshe? eh ke ta yar auta eh, kenan eh. to ko shi sa naga a lambar mota da kike kika hau naga an rubuta bebi <laughs> ina <laughs> ke san na tsokana ki da shi na eh, gankin ce ga <laughs> bebi ta zo to haka na gani a jikin lambar <laughs> to eh. Aisha akwai wani abu ɗaya da yake birge ni da ke wanda yasa na ce yau sai na nemo ki a cikin wannan shirin mutane da yawa ko da ba su da wata bukata ko na kasa a jikinsu abin da suke kallo shine confidence suke rasawa wato kwarin gwiwa kansu da kansu su ba kansu kwarin gwiwa aisha ban taba ganin kin ɓoye ga yanda Allah ya halicce ki ba zan ganki a hotuna kowace mace yadda za ta yi kwalliya ta pose ta karkace nan ta karkace can ta zubulo ki ta hoto haka ke ma za ki abin ki daidai da ita ba ki taba yarda da cewa sun fiki wani abu ba shin menene yasa eh. har kika zama cewa kina iya wannan abin gashi kun bahaushe ke ba Kano ce <laughs> ta ina kika samu eh. wannan kwarin gwiwar yadda aka aka yi min a gida ne yadda mm. ba nuna min ina da wani matsala ba yadda aka mm. irin tun ina karama mm. na iya tuka mota tun ina shekara sha hudu mm. ni na sani in dai na girma a wani gida ne ba a family ina ba ka san ba su bani in hau mota ba ba za a barki ba ko kin girma haka yake bare kina yan karama Yawwa. yawa ina karama haka koya min komai dai ana bari na in shi kamar noma ba wani bambanci da ake nuna mun hmm. gaskiya shine ta maganan karatu fa na san kin yi karatu daidai gwargwado saboda na san kina cikin wanda a cikin mutanen da za a ce sun yi karatu za a ce ga wayannan suna da bukata ta musamman amma masu ilimi ne sai an saki a ciki na tabbatar me me ya faru da karatun ki zaki dan ba mu labarin me ya faru ya aka yi da makarantar ki ina kika yi ah, karatu ina kika tsaya Wace eh, tun da primary school ko kuma kawai secondary? Eh, eh, primary da dan secondary da jami'ar a takaice. Okay, so eh, primary school na yi a Crescent International School a Kano. Sai ko koma Kaduna sai na fara secondary school a gurin na fara wani Hampos College. Sai kuma na zo na shiga Oh Hampos College? International School. Eh. Eh. Mm-hmm. Sai Essence. Essence International School. Mm-hmm. Da na gama nan gudun kuma sai na shiga Kaduna Polytechnic. Mm-hmm. sai na fara studying mass communication hmm. saboda shi ne passion ina shi ne abin da kike da sha'awa tun daga idan kina ta ɗaukar hoto eh, <laughs> eh kuma yana hmm. son yin su bidiyo tambayoyin mutane yawa hmm. shi ne sai kwanan ce brian yin ne shi shi ne yanzu nake studying eh to yanzu yanzu okay eh, yanzu kan mass com din kike yi ko kin gama a ah, yanzu na koma media and public relations eh shi nake mm. study yanzu a nan Kano da na dawo Kano shi na fara study so babu mass com inda makarantar yake eh. a Kano Poly eh polytechnic na Kano eh ina eh, media and public relations eh dai harkar jarida ce dai <laughs> da da da eh. da harkar sadarwa tsakanin al'umma to bayan wannan akwai kalubale a rayuwa bayan gida da aka kika ce an taimaka miki da wurin girma da sauran yan uwanki ba tare da an nuna miki bambanci ba da kika fito al'umma akwai wani abu da kika ci karo da shi wanda kila zaki iya tunawa mai kyau ko mara kyau tun dai primary school kasan da ni daban nake mm. yadda Allah ya halicce ni so mm. mutane ba su saba da ni ba mm. dole da kuma first few months ne dole da za a dinga irin kallo na irin nisa nisa hannun ta haka nisa ta haka eh. to duk wannan dai na samu amma dai saboda yadda nake irin ina dariya ina son mutane haka bayan duk wannan sai zo su zama abokanai na kawaye na haka hmm. duk da inda na je kowane makaranta yanzu ya ce dan kallo kallon eh daga farko farko hmm. kuma daga baya dai za ba da ni kina da wasa da dariya yana daga cikin abin da kike yi kila ki nasara a zukatan eh. mutane ko yaya <laughs> eh gaskiya ina da wasa da dariya da mutane eh a kawayenki su waye zaki iya cewa kila mafi kusa da ke wanda zaki ce kila kun girma wanda kuka yi firamare da su ne ko ko wanda kuka yi sakandare ko ko wanda kuka hada a jami'a a cikin su wani rukunin kawaye ne kika fi hulɗa da su ko kuke tare har yanzu yanzu? Yan primary school ina hmm. akwai wata gware hmm. su da wasu kamar su hmm. ɗaya ko biyu haka dai na ina kuɗa da su sosai har yanzu. Eh. Sai kuma ɗaya daga secondary school. a yanzu mm. muna tare muna magana komai mm. yana zuwa daidai. Eh, na ga akwai lokacin da na inda na fara sanin ki shine a Liberty Radio. Shin mm. kin yi a wurin aiki ne ko ko ya aka kika je wurin? Dan na ga lokacin har kina yin wasu eh, abubuwa a gidan rediyon. Da na gama secondary school kafin in shiga Kano Poly irin wannan jiran da ake in ka gama jam ɗinka da sauransu. Shine kawai saboda su na na irin su mascom abubuwan nan shine kawai sai na je radio station ɗin. Na je na tambaye su ko za su iya fara fara koya mun abubuwan da nake irin su rediyo inda su ne mm. za su koya min shi kafin in fara zuwa makaranta kafin duk wannan shi ne da ya ce suka tunani su da ba taɓa ba wa yar secondary school ba kuma ba taɓa mm. zuwa ta tambaya ba mm. a wasu da na nuna interest kuma na nuna ina son abin nan da gaske to za su bani suka fara koya mun. to sai ga shi kuma lokaci kin buge kin buge da kina yin wasu yan shirye-shirye haka da ba a rasa ba eh. gwamnati a Najeriya tana kallon mutane ko kuma ana ta fama da ita game da irin asa doka da za ta zama ta kare yanci da mutuncin mutane masu bukata ta musamman a jikinsu musamman kamar yanzu kin ga a turai in ka zo ka duk wanda ya san turai zai gaya maka cewa musamman yanzu a nan Amurka a dokokinsu suna da karfi sosai akan mutane masu nakasa akwai zaki wanda masu ke rike kamar karnuka suna musu jagora dan kare haka da sauransu ba a barin kare a jirgin kasa ko a motar haya amma za a iya cewa to dole ne in service dog ne irin karen da yake kula da wani mutum mai bukata ta musamman dole sai an bashi ya shiga motar nan ko jirgin kasa dole ne ba ma wai zaɓi ba ne shin ya kike ganin gwamnati take kallon nakasassu ko kuma me ya kamata a ce ta iya yi gaskiya a Najeriya ni ban ga ana ga irin taimakon mm. disabled people ba mm. yadda ake wa wa'annan mm. yadda ake a kasan waje. Gaskiya ba a musu kawai za ka je makaranta ka ga babu hanyar wheelchair kenan in mutum zai inda ya kujerar shi ta tabi. Yawa to ya za su yi ya za su shiga da su sun fara wani wahala. Har asibiti ma za ki gaba inda za su wuce yadda ya kamata su bi. Eh babu gurin hawa. Duka-duka a wannan mako a nan za mu ja birki a cikin shirin sai kuma yan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu sake dawowa da ci gaba ko kuma karshen wannan tattaunawa da muka faro da Aisha mace ce da take da bukata ta musamman kuma matashiya wadda a yanzu haka tana karatu a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano wato Kano State Polytechnic amma kuma bata tsaya nan ba tana abubuwan da ya shafi sa abubuwa a yanar gizo tana aiki da abubuwan da suka shafi rediyo da talabijin da ɗaukar hoto wannan tsagagwar yarinya ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata a ce mutanen da suke da bukata ta musamman musamman mata sun yi koyi da ita ce domin kuwa ba ta yi ƙasa a guya ba duk da cewa an haife ta da nakasa a jikinta ta hannayenta da ƙafafuwanta dukkansu a lankwashe suke wanda kuma in tana tafiya tana tafiya ne da kan saman yatsinta na gaba wannan wani abu ne da zai zama ishara ga 'yan baya na cewa nakasa ba kasawa ba. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala, musamman Julie Lazarus Gresham da take haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama Wa gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga Rulwan Muktar Abbas da sharhin jaridun Ghana. Yau za mu soma sharhin jaridun ne da jaridar Gandiyar Times wacce babban labarin ta shine kasar Ghana ce wuri da tafi dacewa wa zuba jari. Jaridar ta ce shugaban kasar Ghana na nadu dan kwakufa Ado ya faɗa wa masu zuba jari da shugabannin kasuwanci daga kasar Ingila cewar Ghana ce wuri da tafi dacewa a nahiyar Afirka ta yamma da ma Afirka baki ɗaya domin zuba jari da gudanar da harkoki game da abin da shugaban ya ce kasar ghana ai dausayi ce ta zaman lafiya tsaro da kuma walwala kuma kasar da ta dukufa ka'in da na'i a kan sharaɗa na demokaraɗiyya da tabbatar da lissafi da kuma adalci ga baki ɗaya. A shafi na sha biyar na jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne, gwamnati ta kafa kwamitin da za ta ƙoƙarta kawar da irin barna da ake samu a hanyoyin mota. Jaridar ta ce, a dalilin ƙara abkuwan hatsira a kan hanyoyin mota shugaban nanadi dan kwakufado ya kafa kwamitin mutum biyu wadda ta hada da ministan cikin gida sufuri da kuma hanyoyi domin inganta wani shirin da zai taimaka kawar da wannan mugun alkaba'i shugaban bayan ya amshi rahoton wannan kwamiti ya bayar da amincewansa na gabatar da duk matakan da suka dace a fagage guda uku da sun ka hada da ilmantarwa karfafa dokoki da kuma aikin injiniya ghana ƙasa ce da ta zama lafiya da walwala in ji shugaban ƙasa a kufa ado ya faɗa wa masu zuba jari a ƙasar ingila daily searchlight shugaban ƙasa ya amince da shirin kama aiki ya tinkari matsalar hatsarin motoci da herald an sami ministocin akufa ado cikin badakalar alawansan kudin haya yayin da suke cikin gidaje mallakar gwamnati da chronicle sojoji sun yi kushi da 'yan shari'a game da yadda suke sako-sako da masu haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya daily guide hukumar nan ta binciken miyagun ayyuka cid ta tuhumci mambobin majalisar dokoki kuma tsafin ministoci uku game da kallar karban albashi sau biyu a wata daily graphic babban jaridan kasar ghana kasar ghana wuri ne da ta dace da zuba jari da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwan lamuktara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana da Rulwan Muktar Abbas yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu haro kuka aiko muna. Assalamu alaikum DOE Hausa suna na yi musu Tanko daga Bani'in Baka da ke jihar Niger. To da farko ra'ayina zai yi wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari fata alkhairi wannan ziyara da yake kasashen Turai. da fatan Allah ya sa wannan ziyara da yake yi ya zame wa Najeriya alkhairi kuma sa da an yi a kasar Amerika ubangijin Allah ya sa duk abin da za su tattauna ya zama mana abu ne da za a sa Najeriya ta ci gaba da fatan Allah ubangiji ya sa ya ziyara lafiya ya dawo gida Najeriya lafiya Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Kadora Diga ina kira waya daga karamar kumawar jihar Bauchi Najeriya. Ina son yi amfani da wannan dama shekara dubu biyu da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taka yana tsaya tsayawa takarar zaɓe mulki mai zuwa muna addu'ar Allah ban yi shekara dubu biyu da goma kafin nan lokacin za a shirya cin hancin da rashawa kushe da yake faruwa a Najeriya. Salamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a ta Jime Tayola Anguwa Masikare. Zan ba da ra'ayina kamar haka. Wanda yake kushe General Muhammadu Buhari. To ni ina faɗa mu. ɗan Boko Haram In dai mutumin da gaskiya yake ba zai kushe General Muhammadu Buhari ba yanda ya rike ƙasar nan. kuma yanda karfi lokacin kasar nan yanda yake ko ina ya girgiza kasar nan ba inda bai girgiza ba lokacin da karfi mulki a hannu wanda suka wuce kuma yanzu a tsaya ana kushe don me ne assalamu alaikum biyo ya mai magana sani mai na gidakin gari shi ina tambaya ne shi a majalisa shi sola ki ya doka ne a najeriya a tambayan shugabannin eh, shugabannin najeriya shin shi sola saraki ya yi karin doka ne a najeriya da shike kowa ga gazar da ya yi na ana ta ina ina da magana kotu shina wata iyakar gazar da yake sannan ga shi yan ayin ga wani wanda ya dan abin ga kadan sai ya ce yau ya yi dakatar da shi shi shi ya yi ƙarfin doka ne da ba a dakatar da shi ai yana da laifuka To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. Shugaban ƙasar Turkiyya Rajib Tayyip Erdogan ya yi kira ga gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da sauran zaɓukan ƙasar da wuri wanda ya ce a yi su ranar 24 ga watan Yunin wannan shekara. An shirya gudanar da zaɓuka ne a cikin watan Nuwamban shekarar 2019 amma erdogan ya ce kalubaloli da kasar ke huskantar su ne suka yi dalilin gudanar da zaben da wuri erdogan ya ce turkiya ta fada cikin rudanin siyasa tun bayan zaben raba kaddama da kasar ta yi a cikin shekarar da ta gabata to marilla yanzu kuma anan mun kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku je wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin duniyar amurka ta da mahmud lalo yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman baba ya kuma makere da ya taimaka mu gabatar da shirin sai salomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu darrell smith ni ladan ibrahim aiwa ke cewa ku wani lahiya mu kuma mu kwana lafiya